mai sauraro Assalamu alaikum mijina yana hana ni ɗaukar azumin watan Ramadan har sai ya ga wata da idansa, ya kamata in ci gaba da yi masa biyayya a haka? In ka ce kai ni sai ka gani za ka ɗauka, yanzu aure ba wani kake turawa ya karɓo maka ba ai da sai ka ce sai ka je ka karɓo da kanka zan iya auren abokiyar wasata wadda muke yar mace da ɗan namiji ina so a ja hankalin likitoci wajen sanin hanyar da za su faɗa wa mara lafiya sakamakon bincike idan sun yi gwaji wasu kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah zamu mu amsoshin su a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sunana Habib Ja'far Madobi Shak Aminu Ibrahim Daurawa kamar kullum shi ke amsa tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama inda a yau za mu ji bayani akan alama ta casa'in da tara wato bayyanar fitintunu da yaƙe-yaƙe tsakanin al'umma. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Abu da ya rawaito hadisi wanda ya inganta shi haka na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin silsila sahiha mai lamba ta ɗari tara da saba'in da biyu sai ce daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya faɗi fitintinin da za su faru ya yi ta faɗar irin fitintinin da za su faru yawai ta faɗar su har ya zo kan wata fitina da ya kira ta fitinatul ahlas asalin hilsu bargo ne wato fitina za ta zama wani bargo ne mai kauri wanda ake sawa a bayan raƙumi. Mm-hmm. To ce wannan fitina za ta faɗa cikin jama'a ta lullube su yadda wannan bargo yake lullube bayan raƙumi. Mm. Sai wani ya ce ya Rasulallah menene fitinatul ahlas din nan? Sai ya ce guje-guje ne da yaƙe-yaƙe. Sannan in an shiga wannan fitina ba a fita ba kuma sai fitinar wadata ta zo. Mm. wani zamanin da mutane za su wadata, kasar rashi fitina ne. arziki in ya yawa babu tarbiya shi ma fitina ne. Mm. Za ga waɗanda aka yi arziki da yawa tun ana yin abin hankali, a an dawo ana uba na rashin hankali. Yace kuma wanda zai kunna wannan wuta, wani mutum ne da zai yi da'awar shi daga cikin gidana yake, wato zai ce shi ahlul baiti ne. Mm. Zai ce shi nawa ne amma ba nawa ba ne, domin ni nawa su ne masu tsoron Allah. Sannan daga baya mutane za su yi sulhu akan wani mutum zai jagorance su. sai kuma fitinar da ya kira ta duhaima wato bakar fitina ita kuma wannan kirin take fitina ce amma baka wata wasifa ce kuma ce ba za ta bar mutum kowa a duniyan nan ba sai ta galla masa mari ma'ana sai ta shafe shi idan an ce ta wuce sai ka ta sake dawowa mutum zai wayi gari yana mumini amma kuma ya yammaci yana kafiri mutane za su kasu kashi biyu kashi na farko masu imani wanda ba munafunci tare da su, sai kashi na biyu kuma masu munafunci wanda babu imani tare da su. To idan aka wayi gari an shiga wannan yanayin, annabi ya ce ku jira bayyana dujal a wannan rana ko washe gari, dujal zai bayyana. To wani hadisi malamai sun masa dogon sharhi, sun masa dogon bayani wajen fito da ma'anonin abinda da wannan hadisi ya ƙunsa da kuma waɗannan fitintunu guda uku. da annabi sallallahu alaihi ya faɗa fitnatul ahlas da fitnatul sarra da fitnatul duhaima shi duhaima wato alfitnatul sauda wato bakar fitina gama gari wanda kowa ko ina kake sai wannan fitina ta je ta tarar da kai mm. to wasu kan barta a zahirinta haka wasu kuma su fassara cewa irin abubuwan nan ne na ci gaba da ake samu wanda kowa yanzu da waya a hannunsa kuma a cikin wayan nan sai dai ka ji tsoron Allah an buɗe maka inda zaka ka kwashi bidiyo da audio da sauran abubuwa sai dai mutum ji tsoron Allah Allah ya tsare mu amin ya Allah kar mu kalla Allah ya saka da alkhairi to yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyi inda za mu fara da tambayar wata baiwar Allah da take so dan Allah malam ka ja hankalin likitoci wajen sanin hanyar da za su bi su faɗa mara lafiya sakamakon bincike idan sun yi masa gwaji ta ce domin ita likita ya yi kuskure wajen cewa tana da cutar AIDS daga baya kuma aka sake auna ta har sau uku aka ce ba ta da ita gashi kuma duk da haka har yau mijinta yake amincewa da ita a don haka tana cikin wani hali dan Allah shi ma mijin nata tana so a ja hankalinsa to wannan al'amari ne mai mahimmanci wanda ya kamata a tsaya a kalle shi da nutsuwa kuma a hankali domin kamar yadda ta faɗa wata ran akan je asibiti a yi wa mutum bincike sai kuma a yi gaggawa zartar da wannan hukunci ba tare da an samu cikakken nutsuwa akan al'amarin ba. Hmm. Kaga irin wannan shi miji a tsorace yake cewa mai yiwa na farkon ne gaskiya na biyun ne kuskure. Hmm. Wato ciwon tana da cutar shi ne gaskiya, dawowa a ce babin shi ne kuskure. Eh, Kaga an sa shi cikin kokonto, an sa shi cikin shakka. to kamata ya na farko ya zama ba guri ɗaya ko so ɗaya ya kamata a dinga bincike akan irin waɗannan abubuwa masu mahimmanci ba. A yi a sake ko a gurin ko a wani guri domin a samu result ɗin ya fito iri ɗaya kuma akwai ma wanda zaka ji an ce bayan lokaci kaza a je a sake saboda wani yanayi yakan sa result ɗin ya zo ba yadda ake zato ba kuma ba ciwon ake da shi ba mm. saboda wani yanayi da naji suna ta faɗa suna ta bayani a rediyo ta wani abin sai an yi so uku wani abin sai an gwada wasu abubuwan ma kafin a zo wani mai typhoid da malaria da wasu sun har haɗu kawai sai sai a zo a yi masa test na HIV kuma sai ya bada wani result din yana da ita alhalin ba shi da ita haka to kaga irin waɗannan abubuwa dole sai an yi taka tsantsan domin a kare mutuncin mutane mm. a kuma kare yanayinsu kuma a daina saurin faɗa ɗin sai an yi wataran abin da yasa ake saurin faɗan ko kuma a tambayi mace kina da miji shi ma mijin ya zo a yi masa hmm. akwai wata matar su zo a yi musu kina da ƴaƴa su zo a yi musu saboda haka duk a lokacin sai an gama tattaunawa an sake yi an tabbatar da abin to sai a kira mijin a kira mata a kira ƴaƴan a san yadda za a warware abin cikin sauki ba tare da an sawa wani wata damuwa a ransa ba. Hmm. To shi miji gaskiya yanzu yana cikin damuwa dole sai in likitocin ne za su kirawo shi su ƙara jan hankalinsa cewa yanzu ana da tabbas matakka ba ta da wannan ciwo kuma ba ta ɗauki wannan ciwo ko ba ta da shi don haka kana iya ci gaba da mu'amala ka ta aure. In har duka dai bai nutsu ba to kaga dole sai dai ƙarshe a rabu. Domin in ba shi da nutsuwan nan to koyaushe ya je kusa da ita zai dinga tunanin kamar kuma an riga an firgita mutane da wannan ciwon sosai hmm. ka kaga batun nutsuwa kam da wuya ya same ta in ba bayani aka yi masa ba kuma ya dogara ga Allah kuma ya san cewa dama su suka faɗa kuma yanzu suka ce babu hmm. kuma sun ba shi shaidar babu ya kuma zuwa wani gurin an yi babu to kaga ya kamata ya ci gaba da mu'amala da matarsa ya ɗauka kuskure aka yi tun farko da aka ce tana da ita. Hmm. Masha Allah. Akaram kalla wannan kuma ya ce shi direba ne yana tuka matan mai gidansa yana kai su unguwa to sau da yawa kuma sukan umarce shi ya kai su wani gurin sama da guraren da suka tambaya mai gidan nasa ya ce kai su yace shi ma yana da laifi to ya kamata dai irin waɗannan matan su ji tsoron Allah idan kuka ce za ku ya kamata ku je iya nan domin zuwa wani guri wanda ba ku tambaya ba yakan iya haifar da matsala da zai iya shafa auren ku hmm. yanzu wani matarsa ta ce masa za ta ta gaishe da mahaifiyarta ashe wajen biki ta tafi hmm. shi kuma wani ya ganta a gurin bikin suke ta ne za ka ba matarka ta zo nan ba sai ka gaya min ba ni ma matata ta tambaye ni na hana ta mm-hmm. sai ga matarka a gurin kamar ya matata ni matata ai tana gidan mafi ta ce a gata mun ma gaisa da ita mm-hmm. to kaga ya buga mata waya daga nan aure ya samu matsala to kaga ya kamata mace ki gaya wa mijinki gaskiya ina zaki mm-hmm. wani kuma akwai wanda matarsa ta ce ita ma za ta je dubiya asibiti shi kuma ya je kasuwa siyayya mm. sai ganta a cikin kasuwa suka ido hudu ta tabbata ne tabbata ita ce kenan sai kowa ya dan ya san cewa an samu matsala tunda ba nan ta ce za ta ba to irin wannan abubuwa sukan sawa wasu mazan ma zargi yanzu akwai wanda matarsa ta ce za ta tafi garin su shi ya kai ta tasha ya rubuta lamban wayarsa ya sa ta a mota amma ya ta fita daga haka su eh ashe ba canza ta ba wani gurin zata hmm. a cikin garin nasa so da haka su waɗannan masu ɗaukar lamba a tasha suka buga masa waya matan nan fa da ka kawo ka saka ta a mota wanda muka ɗauki lambar ka in wani abu ya faru za mu sanar da kai mm. ta fa fasa tafiyan nan ta fita shi kuma nan bata da masa gida ba mm. to kaga dole zargi sai shiga da matsaloli ya zaki ce wa mijinki zaki garinku ya kai ki tasha ya sa ki a mota a ɗauki lambar wayarsa in hatsari ya faru a sanar da shi mm. kuma ki fita ki dawo cikin gari to da kyar aka warware wannan matsalar to irin waɗannan abubuwan mata ya kamata su tsoron Allah su dinga kiyayewa. Kaga kai direba ba yadda za ka yi domin in aka haɗa ka da direba ka dinga tuka mata an haɗa ka da matsala. Ka ce ba za ka ba su sama a kore ka daga aiki. <laughs> Tunda dai ba alhaji ne ya ce maka kakka kai su wani guri ba. Duk inda suka ce kai su kai su. Shi ba ruwansa. To me ruwansa a ciki? Tunda ba tambayar sa aka yi ba, in ba haka ba sai su masa wani sharrin ma a kore shi daga gurin. Mm. In shi alajin ne ko ya ce maka kakka kai su guri kaza. Mm. Iya inda suka ce maka bai ma kamata ma ka shiga cikin lamarinsu da mai gidansu. Mm. Kama ji ina za su ba ruwanka. Kawai kai direba ne kai tukinka. Amma in ka je ka gaya alhajin ka ce matanka suna fa zuwa gurin da ba nan suka ce ba. Ko kuma in ka ce kai su guri kaza sukan ce a kai su wani gurin. To kaga da kayi haka sai ka shiga haɗa fitina mm-hmm. tsakanin mijin da matar. Su kuma mata in suka gano kai ne ka haɗa fitinan, to kai dai ka san ka gama yawo, ka gama aiki a wannan gurin. Mm-hmm. Ko ma su kulla maka wani sharin da kyar zaka ɓaci kanka. To in umarni ne fa shi mai gidan ya ce. In umarni ya bashi ya ce kai su guri kaza. Mm-hmm. in sun ce ka kai su guri kaza ka kai su sai ka kai su iya inda inda ya ce maka suka ce alhaji ne ya ce kan kai ku nan gurin ai ya san yanzu umarninsa ka bi tunda umarninsa ka bi ka gaba ka da matsala amma idan aka ɗauke ka aiki a guri kakka dinga shiga abin da ya shafa alaƙar mai gida ko da ‘ya'yansa ko da matansa, hmm. Sai in shi ya baka dama cewa da Allah ka ga yaran nan suna kuskure ga yamun, hmm. kun ka ga matan nan suna kuskure ga yamun. Hmm. In bai baka dama ba in ka shiga to zai zama maka matsala don ana samun matsala kuma da yawa. Gaskiya ne. Daga Abdullahi Fage ya ce zai iya auren abokiyar wasansa wadda suke ‘yar mace da ɗan namiji aure tsakanin ‘yar mace da ɗan namiji babu laifi, ma'ana da babanka da babarta, ko da babarta da babanka, ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Mm. Kai da ita kuna iya yin aure. Wannan kuma ta ce mijinta yana hana ta ɗaukar azumin watan Ramadan duk shekara har sai ya ga wata da idansa. Ta ce ya kamata ta ci gaba da yi masa biyayya a haka. To akwai matsaloli guda uku ƙarƙashin wannan tambaya taki. Na farko, ba dole ba ne mutum sai ya ga wata da kansa kafin ya ɗauki azumi. Ana ɗaukan azumi ne ta hanya biyu, hanya ta farko idan sha'abana ya cika talatin, hanya ta biyu idan an ga wata. Ganin watan nan kuma an kasa shi kashi huɗu, mm-hmm. akwai kai ka gani, akwai mutum ɗaya ya gani ba kai ba, akwai mutum biyu su gani ba kai ba, akwai mutum uku zuwa sama su gani ba kai ba. Da aka cire ka, akwai ganin mutum ɗaya akwai ganin mutum biyu akwai ganin jama'a da yawa to in ka ce kai ni sai ka gani za ka ɗauka to kaga ka zo da abin da babu shi a shari'a musulunci domin shari'a bata ce sai ka gani ba annabi sallallahu alaihi ma da ya zo da addinin bai ce shi ma sai ya gani ba sahabbai sun gani sun gaya masa ya ɗauka Abdullahi ɗan Umar ya ce, An tafi ganin wata, jama'a duk ba su gani ba sai ni na gani, na zo na ba annabin labari na gani ya ɗau azumi kuma ya umarci sahabbai da su ɗauka. To kaga annabi bai ce to aini da aka aiko addinin sai na gani ba. Eh. Sannan na biyu ba ma kada hujja a shari'a na cewa sai ka ganin. Domin dalilan da suka zo ta suka yi sumu li ru'uyatihi ru'uya gani hmm. so ganin nan ba dole sai kai ba za ka iya gani wani ma zai iya ganin maka. Hmm. Sannan na uku shari'a tana da wakilci ba komai ne kake yanzu aure ba wani kake turawa ya karɓo maka ba haka ai da sai ka ce sai ka je ka karɓo da kanka mm. to kaga ashe akwai wakilci akwai kuma shaida akwai wakilci mm. so in wani ya gani aka tabbatar ya ganin kuma aka tabbatar ya cika sharaɗin wanda aka ce su ganin musulmi ne mai adalci ma'ana mai riko da musuluncinsa to in ya gani za a iya ɗauka kuma dama in ya ganin ba kai zai gaya ba zai gaya wa sarkin garin ne shi kuma sarkin kafin ya sanar sai ya fara tara malamai sun yi intabiyu da wannan mutumin ko mutanen da suka ce sun ga wata. Su malaman su za su gaya wa sarki mun gamsu da ganin watan nan. Shi sarki aikinsa kawai a matsayinsa na shugaba ya gamsu da abin da malamai suka ce kuma ya sanar. Hmm. Dama shi ne abin da aka ce Allah ya ta'ala ce ya ku masu imani ku bi Allah ku bi manzansa ku bi majibinta al'amarinku. Hmm. Majibinta al'amarinku su ne malamai da masu mulki. su malamai su za su tace mutanen da suka ce sun ga wata ba fa sarki ne yake tacewa da kansa ba malaman nan naku dai su ne suke zama su gana da wanda ya ce ya ga watan nan kai e ka ga wata Eh ya ka ga watan su yi duk tambayoyin da shari'a ta ce in suka gamsu sai su gaya wa sarki cewa Allah ja zamanin sarki mun gamsu da ganin watan nan da aka yi hmm. shi kuma sarki sai ya sanar cewa an ga wata abin da ake kenan kuma wannan shine shari'a kuma shine daidai kuma shi ya dace da koyawa kowace mazhaba a cikin addinin musulunci hmm. saboda haka ya kamata mu dinga girmama shari'a muna girmama dokoki sannan matsala ta uku dangane ga yi masa da'a akan cewa ko da an sanar an ga wata ya hana ki ɗaukan azumi sai shi ya gani hmm. to kin ga bai gani ba kenan za a iya kwana biyu uku ma ana azumi ko ba ku fara ba to anan la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi hmm. to da shi saban Allah yake yi da yace ba zai yadda da ganin kowa ba sai nasa na idansa ko kungiyar da yadda da ita hmm. to saboda haka a lokacin kina iya daukan azumin ki ko bai yadda ba domin azumin farilla ba nasa bane Allah ne yasa kike azumin Ramadana hmm. kuma abin da kika yi kin bi shari'a ba son zuciyarki kika bi ba haka wannan kuma yace ya dawo daga makaranta ne sai ya ɗora alƙur'aninsa a kan abin hawansa, to kuma sai manta bai ɗauke shi ba har sai lokacin da rana ta fara bugunsa sannan ya tuna. To a lokacin kuma yana tare da janaba a jikinsa, yace zai iya zuwa ya ɗauke shi ko kuwa sai ya yi wanka. To Ƙur'ani idan yana gurin da gurin bai kamata a ajiye shi ba, kama akwai najasa ko akwai ƙazanta, kaga a lokacin ai ba ɗaukan Ƙur'ani ba ne ceto Ƙur'ani ne. daga cikin inda bai kamata ba. So a lokacin ba, ko kana da tsarki ko ba ka da tsarki in ka ga Ƙur'ani a cikin kwata ko a cikin kazanta ko anyar akan titi ai kaga ɗaukewa ne ba ɗauka ba ne. Mm. Ɗaukewa ne daga inda bai dace ba. So a lokacin kana iya ɗaukewa. Amma idan gurin da yake dama guri ne mai daraja mm. kuma ya kamata aje Ƙur'ani a gurin. To kaga anan kuma ɗauka za ka yi. Mm. Akwai maji tsakanin ɗauka da ɗaukewa daga inda yake akwai najasa ko akwai rashin darastawa. So wannan shi ne. tunda wancan aiki ne na emergency. Mm. Ce ɗauke Ƙur'ani daga inda bai kamata ba aiki ne emergency. Mm. Amma kuma ɗaukan Ƙur'ani don a karanta wannan aiki ne kuma na nutsuwa a hankali wanda shi ake buƙatar a yi tsarki kafin a yi shi. Mm. Amina Abdullahi ruwan sanyi daga malumfashi a jihar Katsina ya ce idan an idar da sallah a masallaci waɗansu sukan yi sauri su miƙe su kama yin nasiha ce to a lokacin azkar ne yafi muhimmanci a yi ko kuwa sauraron nasihar tasu to azkar da su ake yi bayan an yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana zikirori da addu'o'i da za mu yi bayan mun yi sallama daga sallah wanda kuma yanzu zaka ga ana buga waɗannan addu'o'i ana sawa a cikin masallatai da ya ga masallacin da ba a yi irin wannan bana ta addu'o'i an ajiye ba, hmm. wanda sun kai kala goma, daga cikin wannan addu'o'i ana yin sallama kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله كي تلاتين دأكو الحمد لله كي تلاتين دأكو الله أكبر كي تلاتين دأكو كتكي دريد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كرنت قل هو الله ككرنت فلك إذا ناسي ka karanta ayatul kursiyu mm. waɗannan su ne addu'o'i da zikirorin da ake so mutum ya bayan farilla to amma idan faɗakarwa ta zama wata fitina ce ta taso wanda ake so a gaya da faɗakarwa ba ta da lokaci ko zamani ko guri ana yin ta ne gwargwadon bukata so sai zama akwai wani abu da ya taso wanda ake so a sanar da mutane na gaggawa to kaga ya kamata ka ji wani saƙo ne domin kada saƙon ya makara. Mm. Wani saƙon in ba a faɗe shi a wannan lokacin ba sai ya makara, wani abin in ba ta faɗakar da mutane a daidai wannan lokacin ba sai su faɗa cikin abin ko kuma abin ya zo ya zama matsala. Hmm. Saboda haka mai wa'azi shi kuma yana kamar yanzu wata rana an yi sallama ana yin sallama sai aka ga annabi ya tashi zumbur sallallahu alaihi wasallama ya tsatsallaka mutane ya shiga cikin gida. Hmm. Wannan abu da ba a taɓa yin irinsa ba sai ya firgita sahabbai ya razana su. Hmm. Sai suka tsaya suna mamaki. saboda haka bayan annabi ya fito sai ce musu dalilin da yasa kuka ga na tashin nan da sauri na shiga cikin gida wato wata taman dinare na tuno an raba dukiya sai aka ajiye shi ba a raba ba ina yin salama sai faɗo min a rai to shine ne maza maza na shiga gida na bada umarni a yi maza maza a ɗauka aje a raba waɗanda suka cancanta. To kaga bayan sallah aka yi wannan. Hmm. Haka akwai lokacin da ana yin sallama sai annabi waiwayo an yi sallah asuba ya ce wa sahabbai Allah ta'ala ya ce bayina sun kasu kashi biyu wasu imani da ni sun ƙaryata taurari wasu imani da taurari sun ƙaryata ni wanda suka ce wato ruwan sama aka gama wanda suka ce an yi mana ruwan sama ne da falallar Allah da rahamarsa to sun yi imani da Allah shi yake ruwa sun ƙaryata masu cewa sai tauraro kaza ya harbi kaza sai rana ta daki wannan ya yi ɗumi ya tashi sama ya daskare ya zama ƙanƙara, ya tura kansa ya wa kansa ruwa inda yake so mm. sun ta wannan shirman to wanda kuma suka ce a ai wannan abin da ake faɗa shi ma yake ruwan da haka ruwan nan ba wai Allah ne yake yin sa ba kawai turri ne da zafin rana yake haɗuwa ya daki ruwa saboda haka sai turri ya koma sama sai titirin kuma ya daskare ya zama kankara sai kuma ya kama yawo a duniya sai ya ruwa a can sai ya ruwa a can sai ya ruwa a can to kaga sun karyata wannan sun san Allah shi yake ruwa shi ya tsara ai hakan ai ruwan a haka kuma shi yake saukar da ruwa inda ya ga dama hmm. to saboda haka kaga wa'azi ne annabi yau mutane bayan an yi sallah kuma an yi ruwa hmm. to kaga nan lokaci ne da annabi ya zaba ya dace da yanayin da za a yi wa'azin ba jira ya ba dama ya samu haka an dawo daga yaƙi wata mata tana neman ɗan ɗan jariri ta leƙa can ta leƙa can su ɗau hankalin kowa yadda aka ga ta damu tana ta binciken ɗan nan sai kowa tsaye na kallonta da ta samo ɗan sai ta zauna sai ta sa shi a jikin mamanta ta rufe tana ba shi nono sai annabi ya ce kuna ga wannan matar za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta sabai suka ce ko kusa sai ce to tausayinku da Allah yake ji ya fi yadda wannan matar take tausayin ɗanta. Allah yana da rahama ɗari ya saukar da ɗaya a duniya ɗayan nan duk ita ma tausayi suke amfani da ita hmm. akwai casa'in da tara da ya ware domin muminai da masu shiga aljanna. To kaga ashe kenan annabi yana amfani da dama in zai wa'azi bayan sallah ne kafin sallah ne da daddare ne da rana ne da ya ga abin da ya kamata a faɗakar to sai a maza a faɗakar da mutane. Masha Allah. masu sauraron mu da haka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu rika ganewa muna kuma aiki da abubuwan da muke saurara amin sai lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da ya saba kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madubi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah